Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 21 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Zahar Aminu Fage. Sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki bakwai da kungiyar taliban ta alkawari za ta fara a daren yau juma'a shugabar jamus angela merkel ta ce za a yi komai don gudanar da bincike kan kisan mutane tara a wani yanki na frankfurt a farkon makon nan shugaban amurka donald trump ya ɗauki matakin maye gurbin babban jami'in leƙen asirin gwamnatinsa tsakanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa a najeriya ana ci gaba da gudanar da taron masu ruwa da tsaki a kan sha'anin tsaro muna tafa da ƙarin bayani a jamhuriyar nijar kuwa al'ummar ƙasar ne suka fara bayyana muhimmancin amfani da harshen uwa idan kana koya yaro cikin harshen uwa kenan wannan haruffan da yake koyon su da ya kai ga turancin sai ga abin ya zo mai da sauki sannan muna tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin waɗannan gaba ɗaya bari mu fara da shan labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki bakwai da kungiyar taliban ta yi alkawari za ta fara a daren yau juma'a in ji wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ba tare da bayyana ainihin lokacin da za ta fara ba wannan matakin farko ne zuwa lokacin da za a ɗauka wajen sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kungiyar taliban da amurka a ƙarshen watan nan. za a rattaba hannu a yarjejeniyar zaman lafiya a birnin doha na kasar qatar a ranar 29 ga watan fabrairu yarjejeniyar za ta ba da damar janyewar sojojin amurka da kuma tattaunawa a cikin afghanistan sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce yarjejeniyar sulhu za ta haifar da tsagaita wuta ta dindindin. Ƙungiyar Taliban ta fitar da tasu sanarwar kan rage yarjejeniyar tashe-tashen hankula inda ta ce a yanzu ɓangarorin biyu za su ƙirƙiro da yanayin tsaro kafin a sanya hannu kan yarjejeniyar. Shugabar Jamus Angela Merkel ta ce za a yi komai don gudanar da bincike kan kisan mutane tara a wani yanki na Frankfurt a farkon makon nan. markal ta faɗa a jiya Alhamis cewa akwai alamu da yawa da ke nuna cewa wanda ake zargin da aikata laifin yana aiki ne da aƙidar masu tsatsauran ra'ayin wariyar launin fata. Lauyan gwamnatin tarayyar Jamus Peter Frank ya tabbatar da cewa wanda ake zargin ya sanya faifan bidiyon ta'addanci da kalaman batanci a yanar gizo. waɗanda tun daga lokacin aka sauke su. jami'an kiyaye doka da oda sun ce suna ƙoƙarin sanin ko ratjen yana da alaƙa da wata ƙungiyar kuma ba sa neman waɗansu dangane da wannan lamarin shugaban amurka donald trump ya ɗauki matakin maye gurbin babban jami'in leƙen asirin gwamnatinsa bayan da wani jami'in leƙen asirin amurka ya gargaɗi 'yan majalisar dokokin ƙasar a makon da ya gabata a cikin wani bayanin sirri cewa rasha tana sake yin katsalandan a zaben shugaban amurka jaridar washington post da ta new york times sun rawaito a jiya alhamis cewa shugaban ya nuna rashin jin daɗinsa bayan da ya samu labarin yin wannan takaitaccen bayanin. ya damu da cewa mai yiwuwa jami'an sun yi wani bayani da zai sa a yi amfani da su a kan shi. Jaridar New York Times ta rawaito cewa shugaban ya nuna ɓacin ransa kuma ya ƙagune sakamakon bayanin ɗaya daga cikin manyan mataimakan magwaya Shelby Pearson. wadda ta faɗa wa 'yan majalisar cewa rasha tana sake katsalandar a yakin neman zaben shugaban amurka na shekarar 2020 tana kuma kokarin ta ga an sake zabar Trump. Zaman doya da manja da ke tsakanin shugaba Trump da hukumomin leƙen asirin Amurka ta fara ne tun a lokacin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 lokacin da ƙungiyar leƙen asirin ta yake hukunci cewa shugaban Rasha Vladimir Putin da gwamnatin Rasha. sun himmatu ne don taimakawa zababben shugaban wajen ganin an zaɓi shugaba trump ko ta halin ƙaƙa. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Yayin da Najeriya take ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro, manyan kwamandojin sojojin ƙasar suna ci gaba da gudanar da wani taro a Abuja, inda za su tattauna yadda za su fidda sabbin dabaru don tunkarar matsalolin da ƙasar take fuskanta a sha'anin tsaron. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana. Taron wanda ya tattaro baki ɗayan kwamandojin mayakan saman Najeriya na da zumar tattauna yadda za a ƙara tsara yadda za a tunkari matsalar tsaro a cikin ƙasar. And that's why the whole essence of this retreat actually is to brainstorm with commanders, commanders at all levels of command. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan Air Marshal Sadiq Abubakar ke nanata makasudin wannan taro. Wanda ya ce shine don mu gana tare da musayar ra'ayoyi da baki ɗayan kwamandojinmu daban-daban domin sake fahimtar irin yanayin ƙalubalen tsaro da ƙasar nan ke fuskanta, mu kuma ji daga gare su, ba kuma za mu kafi akan yin abu guda ba. domin shi ne ma sa muke magana akan sassauya salo domin sassauya salon yaƙi na daga cikin tsarin yaƙi irin na sama dole ne a yi la'akari da yadda al'amura ke sassauyawa tsari da kuma yanayin barazanar da ake fuskanta a yau sai kuma a rungumi sauyi dangane da yadda za a tunkari matsalolin wannan ƙalubale ne da ke buƙatar haɗin kai da goyon bayan al'ummar gari don samun nasara baki ɗaya. A don haka in muka kafe a kan salo guda ɗaya tilo, to hakika ba za a cimma ruwa ba. We ensuring that we succeed in what we doing. So if you remain rigid, chances are that you miss the point. A cewar masanin tsaro, Wing Commander Musa Isa Salman, irin wannan taro da ke duba ina aka fito, a ina kuma ake a halin yanzu. to tabbas zai ba da damar sanin ina aka dosa. Shi wannan retreat ɗin da Air Force wato kwamandojin Air Force suka yi a kan yadda yanayin tsaro na ƙasa abu ne da ke da mahimmanci sosai domin duk abin da kake akwai sanda ya kamata ka waiwayi ba ka ga menene aka yi da yake da kyau da ya kamata da a ƙara gyarawa da kuma abin da aka yi da bai da kyau. kuma duk sanda kace da mutane da ke a cikin fagen fama dole ne kakan jawo su a menene abubuwan da ke matsalolin su menene yadda matsalolin da suke fuskanta matsalolin da kuma irin ci gaban da suka samu shi wannan retreat din yana da kyau kuma ya kamata a dinga yin shi kawai shawarar da zan yi da zan bada shine irin in an gama irin wannan retreat din ko kuma a yi retreat a jajjawo mutanen da ake ce ma stakeholders a ji menene waɗanda ke waje menene suke ganin matsalolin wani irin shawara za su bada saboda ya taimaka ma su commanders ɗin. ana ci gaba da wannan taro a yau juma'a hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Madalla gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoton. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. 'Yan kasar Australia su biyu da aka tabbatar ba sa dauke da cutar coronavirus bayan da aka yi musu gwajin cutar. Bayan da aka keɓe su na sati biyu a jirgin ruwan shakatawar nan na Diamond Princess da ya tsaya a Japan. Yanzu an gano suna dauke da kwayar cutar bayan da suka koma gida. Brandon Murphy babban jami'in kula da lafiya na Australia ya ce, zai yi mutane da yawa na dauke da cutar bayan yin ingantaccen gwajin a 'yan kwanaki masu zuwa. Sakamakon gwajin ya janyo tambayoyi game da ayyukan masu kula da lafiya na kebewa da ke Japan. A China inda kwayar cutar ta fara bulla a ƙarshen shekarar da ta gabata. Adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar a yau Juma'a ya karu zuwa 889 bayan da aka yi kwanaki biyu yawan masu kamuwa da cutar na raguwa. A halin da ake ciki, Koriya ta kudu a yau Juma'a ta ba da rahoton cewa sabbin waɗanda suka kamu da cutar hamsin biyu ne, waɗanda ya kawo jimillar adadin waɗanda suka kamu zuwa ɗari da da shida. Roger Stone tsohon dan jam'iyyar republican kuma aminin shugaba donald trump zai fara zaman gidan kaso nan da kwanaki nan da makonni biyu yayin da har yanzu bai yanke hukuncin ko zai ɗaukaka ƙara ba a jiya alhamis mai shari'a a kotun tarayya da ke washington ta yanke wa stone ɗaurin shekaru fiye da uku a gidan kaso saboda toshe hanyar binciken majalisa game da katsalandan ɗin rasha a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Bayan yanke hukuncin Trump ya soki hukuncin da aka yi wa Stone ɗin da cewa bai dace ba. Roger Stone He's become a big of the last little Ya ce Roger Stone ya zama babban abin da aka mai da hankali a kai a labarin na ɗan ƙaramin lokaci. kuma ina bin shari'ar sosai kuma ina son ganin ya taka rawar gani domin saboda yadda stone ke da damar kyakkyawan damar wanke kansa a gani na ana sa ran stone zai fara hukuncin nasa cikin makonni biyu bayan da kotu ta ce zai iya ɗaukaka ƙara. da madalla a gaida Zahar Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. A wani yunkurin karawa jami'an fafutuka kwarin gwiwa a kan maganar kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Nijar. Kungiyar tarayyar Turai da haɗin gwiwar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH sun ƙaddamar da wani shiri da zai mai da hankali wajen tallafawa kungiyoyin fararen hula a tsahon shekaru biyu masu zuwa abin da ake ganin sa a matsayin matakin kare 'yan gwagwarmayar daga aika-aikar masu ba da cin hanci don toshiyar baki ga rahoton da mumun barma ya aiko mana daga yamai kimanin miliyan 200 na sefa ne kungiyar tarayyar turai ta kuduri a niyyar kashewa kungiyoyin kare hakkin dan adam a tsawon shekaru biyu a ƙarƙashin wani shirin da aka yi wa lakabi da projet appui aux défenseurs des droits humains da nufin wa jami'an fafutuka azama a kan aiki bayan la'akari da irin kalubalen da suke fuskanta kamar yadda wakilin kungiyar eu a niger olai vawamma ya bayyana a yayin bikin kaddamar da ayyukan wannan shiri Les défenseurs des droits de l'homme qui agissent en leur nom propre ou à travers les, des organisations ya ce sau tari za ka ga masu kare hakkin ɗan adam suna ta faman gwagwarmaya su kaɗai ko a ƙungiyance kuma duk da matsin lamba ko barazanar da suke fuskanta ba abin da ke katse musu hanzari saboda haka ƙungiyar tarayyar turai a shirye take ta ba su kariya kuma ta kare mutuncinsu. Hukumar kare hakkin ɗan Adam ta CNDH ce aka ɗora wa alhakin tafiyar da wannan shiri da zai mai da hankali akan wasu muhimman fannonin kare hakkin ɗan Adam. Rabi'u Ba'are na daga cikin shika-shikan wannan aiki. Akwai fannin da shahi horo ko farmasiyon ko kuma fannin da shahi haraka justice kasan su a cikin aikinsu wani bi suna hukatar matsalar zuwa justice wannan proje na duk kula da wannan ko kuma har iyalan su matuka paske an kama su kwaso ko kuma wani wuri abu ne da shahi iyalan su duka wannan proje shi na kula da wannan abu sakamako wanda muke jira a ƙarshen wannan proje shine cewa ƙungiyoyin har hula sun yi aikin su yadda ya kamata ba tare da cewa an tsangwame su ko kuma an hana masu su yadda ya kamata. Shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula na Rezo Esperance Maman Bashir ya jinjina wa wannan yunkuri na kungiyar EU domin a cewarsa mataki ne da zai kare 'yan gwagwarmaya daga kwaɗayin abin duniya. Shi ɗan kungiya ya samu taimako to za a iya kare shi daga wannan kwaɗan na ya ce je ma wani banga don ya samu wani abu gare shi ko ko a ce a ba shi wasu kuɗaɗe don su zagi wani ko su tona wani asiri ko ko su yi wani abu wanda bai cancanta ba cikin hanyar su na kare haƙƙin adam. Mayar da son share ɗaya a yayin kasafta waɗannan kuɗaɗen tallafi ya zama wajibi ka kafin tantance kungiyoyin da suka cancanci cin moriyar wannan tsari domin ta haka kawai ne za a iya cin gurin da aka sa gaba wani lokaci da an ce harkar kuɗi ce ko harkar taimaka ne sai ka gani mutane sai sai abokansu sai kannansu sai ɗiyansu sai sai makarabansu ko ko wa'anda suke haraka tare to ya kamata a samu a wuce wannan matsayin a hida ka'idoji na gari jamhuriyar nijar ta yi kaurin suna a wajen kungiyoyin kare hakkin ɗan adam na ƙasa da ƙasa a 'yan shekarun nan sakamakon lura da yadda hukumomin kasar suka sha hana wa masu fafutuka 'yancin gudanar da zanga-zanga matakin da gwamnatin ta Nijar ke alakantawa da dalilan tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Malam Sule, har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar inda kasar ta bi sahun sauran takwarorinta na duniya a yau 21 ga watan Fabrairu da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakarwa game da muhimmancin amfani da harshen uwa. Haruna Mamman Bako gare ka. kamar ko ina a fadin duniya jamhuriyar Nijar ta bari aka barta a baya ba a yau 21 ga watan Fabrairu domin tunawa da ma waya kai da fadakar da al'ummar wannan kasar wajen sanin muhimmancin halishan uwa. Mala Amadu Kane shine shugaban barikin koyar da halishan uwa a gundumar birnin Kwanni. Lalle wannan rana an keɓe ta domin kira ne ga al'umma su gane da cewar shi wannan harshe na uwa yana da amfani da yawa maimakon duk ilimin da ake nema a ce a karfafa koya shi cikin harshen turawa da suke mallaka to harshen uwa ma akwai wurin shi saboda yana gwada sosai ya gwada mutane hanyoyin da sauki wajen koyo saboda misali in ka ɗauka idan kana koya yaro cikin harshen uwa kenan wannan haruffan da yake koyon su da ya kai ga turancin sai ga abin ya zo mai da sauki kina duka wannan sauki ne da can da farko ba a gane ba saboda in ka tuna nan eh, a Nijar tun a 1980 akwai su makarantu da aka buda wanda aka ce na gwaji wanda ake cewa ecole experimental to ka gani aka yi shekaru da yawa ana farawa da halashen na gida kamun eh, a je kamar makarantu shekara ta uku kana ake koma ga karatu to cikin wannan lokacin yaro nan mai cikin harshen nashi yana saukin ganiya. Hukumomin jamhuriyar Nijar na ci gaba da mayar da hankali a 'yan shekarun baya bayan nan domin ganin cewa ɗalibai sun amfana da ma yin karatu ta hanyar harshen uwa domin kawo musu sauki wajen yin karatun boko tare da korar jahilci da samun ilimin dogaro da rayuwa. Waɗansu daga cikin masu yin karatu da koyarwa da harshen uwa su ma da sani na Mare sun nuna mana muhimmancin koyo koyon karatu a cikin harshen uwa bakin gwalgwado dai gaskiya dangane da karatu wanga wanda ake yi kwarai ko yana da mahimmanci tun da ana samun ci gaba duniya ta ci gaba dole sai da karatu sai kaya karatu yanzu in baka karatu an barka kenan dole ne ka tashi kuma shi wanga karatu babu yaro babu babba ba wai girman mutum kai kawo girman kai ya ce a'a shi ya gino ba zuwa karatu ko ko ba wani abin ga a'a ba haka nan bane sunana isu mamman mai leda karatu ya kirjahilci dan ni kanka yana na yi shi kenan na ra'ayin kowa jin daɗin shi kuma ina fata ina jin ra'ayin kowa shi yi shi saboda akwai ci gaba da in kana yin shi inda baka iya rubuta wallahi insha Allah in dai kana yin shi zaka iya rubuta duk irin wani ko wani kasuwancin ka ko wani lisahin ka ba sai ka ta ka tambayi wani ba yaki jahilci shi da amfani kwarai dan mu mun yi shi mun san amfanin shi a birane da karkara a jamhuriyar Nijar hukumomin kasar ne tare da kungiyoyin masu zaman kanunsu da masu hannu da shuni da ke dafawa kasar ke ci gaba da bada nasu ko kokari da tallafi domin ganin dattijawa tsofaffi da matasa da yara dukkan su maza da mata sun yi karatu a cikin halussan uwa na kasar domin yakar jahilci da samun ilimi domin a dama da su a cikin harkokin yau da kullun na wannan duniya da ake wa kirarin tana a tafin hannu bisa la'akari da ilimin intanet ko yanar gizo da ke baiwa jama'ar duniyar damar sanin halin da take ciki a 'yan ƙananan lokuta haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida na birnin Kwanni har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. abokanan hamayyar siyasa na shugaba donald trump 'yan jam'iyyar democrat na ta kicikicin ganin sun samu tikitin jam'iyyar da zai ba su damar kalubalantar shugaban a zaben da za a yi a watan nuwambar wannan shekara shin ina matsayar masu neman wannan tikitin jam'iyya kaɗan daga cikin batutuwan da masu fashin baki za su yi mana tsokaci a kai kenan sunana mahmud lalo In the wake of the New Hampshire primary, Vermont Senator Bernie Sanders is riding high. Yayin da ake ta shirye-shiryen tunkarar zaben shugaban kasa a nan Amurka, in takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar Democrat na ta faɗi tashin ganin sun samu damar da za su kara da shugaba mai ci wato Donald Trump. Daga cikin waɗanda ke taka rawar gani a zaɓukan sharar fage da aka yi, waɗanda su za su kai ga zaben fidda gwani, akwai Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont. da tsohon magajin gari a indiana pete buttigieg waɗanda suka nuna su bayan zaɓuka biyu da aka yi a zaɓe na baya-bayan nan dai wato zaɓen da aka yi a new hampshire sanata bani sanders ne a gaba-gaba this victory here is the beginning of the end for donald trump wannan nasarar da muka samu ita ce mafarin ƙarshen donald trump to shi dai sanders ya dogara ne da masu da kuri'a da ke neman sauyi irin su pat dezel Bernie Sanders is Bernie Sanders ya mamaye zuciyata. Yadda yake magana da magoya bayansa ya sha bamban da sauran 'yan takarar. He speaks to me like no other candidate does. To shi kuwa Pete Buttigieg da Sanata Amy Klobuchar su ne suke biye da Sanders a sakamakon zaben da aka a New Hampshire. Wani abu da ya ja hankalin masu matsakaicin ra'ayi irin su set Window. I'm really just looking <laughs> for someone to have the momentum that or ina so na ga wanda ke da kwarjini da kuzarin da zai iya karawa da Trump kuma a gani na Amy Klobuchar ta nuna hakan a muhawarar da aka yi. To wannan ɗan bambanci da ake gani tsakanin masu neman sauyi da masu matsakaicin ra'ayi shine abin da za a iya gani a zaɓakan jam'iyyar ta Democrat da ke tafe a cewar Julie Pace. Klobuchar and Buttigieg are both moderates, and it suggests that there is a large Klobuchar da Buttigieg duk masu matsakaicin ra'ayi ne. Hakan kuma na nufin akwai kaso mafi tsoka cikin masu zaɓe, akalla a zaɓen New Hampshire. Da suke da burin ganin ɗan takara mai matsakaicin ra'ayi. To a gefe guda kuma tsohon magajin garin birnin New York kuma hamshakin mai kuɗi Michael Bloomberg na ci gaba da samun karbuwa sanadiyar tallace-tallacen talabijin da yake ta yi aka kuma alamu da ke nuna cewa za a dama da shi a zaben fidda gwanin da za a yi a watan na maris ni ne wanda zan iya kada donald trump kuma ina ganin abu mafi muhimmanci shine a sauya waɗanda ke zaune a gida mai lamba 1600 da ke titin pennsylvania avenue wato fadar White House. Uh, to sai dai Sanders na kokarin ganin yayi katanga tsakanin masu wuka da ƙuri'a da Bloomberg da makudan sa A wannan takin na yakin neman zaɓe muna yakar hamshakan masu kuɗi da kuma 'yan takarar da ke samun goyon bayan su. To Sanders da Buttigieg sun taka rawar gani a zaɓukan farko da aka yi. Sai da da haka akwai rashin tabbas a tsakanin jam'iyyar ta Democrat. Jim Kessler na ɗaya daga cikin waɗanda ke da matsakaicin ra'ayi a ɓangaren 'yan Democrat. Kuma a cewar shi za a iya yin kare jini buri jini a tsakanin 'yan takara idan an zo zaben fidda gwanin. Uh, Babu haufi abubuwa sirrin caɓe. Ina ga wannan takara ce da za a ci gaba da gani har nan da wasu makonni masu zuwa. Akalla nan da zuwa ranar uku ga watan Maris da ake kira Super Tuesday. wato ranar da za a tantance ɗan takarar jam'iyyar. To jimallar jihohi goma sha hudu ne za su yi zaɓe a ranar ta uku ga watan Maris. Sai dai kuma ta yiwu wannan takarar neman tikitin jam'iyyar ta ɗauki tsawon lokaci a cewar Alan Lickman na Jami'ar Amurka. It's possible we could see a long contest that's splintered. ta yiwu ga 'yan takara daban-daban su samu nasara a zaɓukan wanda hakan zai hana ɗan takara ɗaya ya zo babban taron fidda gwanin da sakamako mafi tsoka dalilin hakan za a iya ganin wani abu da ba taɓa gani ba cikin sama da shekara hamsin wato rarrabuwar kawuna a taron inda wakilan za su zaɓi ɗan takara komai zai iya faruwa ko da ke a halin da ake ciki a yanzu yan takarar na jam'iyyar democrat sun fi mai da hankali ne kan zaɓuka biyu da ke tafe wato na nevada da za a yi gobe da kuma na south carolina da za a yi ranar 29 ga wannan wata masu sauraro da aka mun kawo karshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma ji ko idan allah ya kai mu yanzu a madadin jim malone da daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu sai julie leathers gresham da ta haɗa wannan shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu. a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Usaini Alhaji Umar Forever Gashuwa ta ce Assalamu alaikum ma VOA Hausa. Ta ce Allah ya sa zagin da ake wasu jami'an gwamnati da yau wata karamar yarinya fyaɗe a jihar Sokoto a Najeriya. Allah ya sa ba siyasa ba ne. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Usman Shitu Mahuta. Ya ce masu yin magana suna cewa gurin da babu tsira kwanciya ta fi shi. Hakika matakin da Maryam Sanda ta ɗauka na ɗaukaka kara akan hukuncin kisa da wata kotu ta yanke mata kan kisan mijinta Bilyaminu Sanda. Shure-shure ne kawai wanda baya hana mutuwa domin baki alkalami ya bushe sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga alhaji abbas sabafa shilede jihar bauchin najeriya ce hakika samun irin su dr muhammad musa kirfi a cikin gwamnatin jihar bauchi karkashin jagorancin sanata bala muhammad da abdulkadir auren bauchi ba karamin nasara ba ne da fatan dr muhammad musa kirfi zai aikinsa na shugaban makarantun jihar bauchi cikin nasara da kuma kawo sauyi a makarantunmu da ƙarshe nake masa addu'ar fara aikin cikin nasara da kammala shi a cikin nasara sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga babagan alhaji nushiya washakal daga jihar yobe najeriya ya ce assalamu alaikum muri amurka ya ce a yau muna so ku ba mu dama domin mu yi kira ga gwamnati jihar mu ta yobe kan batun gyara hanyar mu da ta tashi daga cikin garin mu washakal zuwa doguwar kuka domin hanyar ta lalace sosai kuma an sha ɗauka mana alkawarin gyarawa amma har yanzu shuru ba mu ga kayan aiki ba da fatan wannan kiranawa zai kai ga kunnuwan mahukantanmu na jihar yobe sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga aliyu usman taka lafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar kebbi ya ce assalamu alaikum muryar amurka ya ce voa hausa hakika akwai buƙatar shugaba muhammadu buhari ya zamo alƙalin da zai shiga tsakanin abba kyari da janar mungunu ina fata allah ya sa a yi nasara na gode sashen hausa na muryar amurka To madalla a gaida Abdulaziz Adil Toro da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma ga Zahar ta dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki bakwai da kungiyar taliban ta alkawari za ta fara a daren yau juma'a in ji wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ba tare da bayyana ainihin lokacin da za ta fara aikin ba. wannan matakin farko ne zuwa lokacin da za a ɗauka wajen sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kungiyar taliban da amurka a ƙarshen watan nan shugabar jamus angela merkel ta ce za a yi komai don gudanar da bincike kan kisan mutane tara a wani yanki na frankfurt a farkon makon nan merkel ta faɗa a jiya alhamis cewa akwai alamu da yawa da ke nuna cewa wanda ake zargi da aikata laifin yana aiki ne don aƙidar masu tsatsauran ra'ayin wariyar launin fata shugaban amurka donald trump ya ɗauki matakin maye gurbin babban jami'in leƙen asirin gwamnatinsa bayan da wani jami'in leƙen asirin amurka ya gargaɗi 'yan majalisar dokokin ƙasar a makon da ya gabata. a cikin wani bayanin sirri cewa rasha tana sake yin katsalandan a zaben shugaban amurka masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahar Aminu Fage da ta karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Basco Balorji. Ni Muhammad Hafiz baban lake cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin mu na dare. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.